منيئة ميزان الحج فلا يميل مع الهواء ولا يضطرب مع الدليل والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأذال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن صار على طريقهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين amma babu yan uwa fa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yau muna ashirin da bakwai ga watan shawwal hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dubu ɗaya da da da ɗari arba'in bakwai. Eh, wanda ya daidai da wato sha biyar ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin. da shida a wannan masallaci na tunawa da alhaji muhammadu inuwa mai ingila muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ƙare shi da lafiya abin da ya samu kansa na rashin lafiya muna roƙon allah ta'ala ya daga darajarsa da shi duniya da lahira wannan shine majalisi na shida cikin wannan littafi da ya ƙunshi ashifa wato warkarwa bi ta'rifi huquqil mustafa dan sani da sanar da mutane haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala alqadi yadi yace wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen subhanahu wa ta'ala akwai al'azimu shine wato mai girma wanda yake ainihin wato babba alqadi yadi yace wa ma'anahu ma'anan al'azim dinnan ya kunshi wato aljalilu sha'ani wanda yake sha'aninsa babba ne alladhi kullu shay'in dunahu duk wani abu wanda ka sani wanda ba Allah ba to kasa da Allah yake wajen daraja wannan dalilin yasa za ku ga a jikin dan adam fuskarsa tana daga cikin gurare mafiya kima shi yasa wani lokaci idan an lo sai a yi talakin ibada zuwa ga fuska kawai yasa annabi ibrahim sai ya ce inni wajjahatu wajhi ladhi fatara as-samawati wal arda hanifan ma ana min al-mushriki wannan yasa kaga idan zaka yi sujjada ba a yadda ka sa goshin ka kade ba a ƙasa dole goshin da hancin sai sun haɗu da ƙasa wanda zai duka don girmama wani ya haɗa goshinsa da hancinsa ya kai su ƙasa yana nuna cewa wato cikakkiyar ƙasƙantattuwa zuwa ga wanda za a yi wannan shi kuma cikakkiyar kamala ta girma ta tabbata gare shi shi yasa za a yi masa wannan da haka za ka ga wanda ya fi kowa girma shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma tare da haka za ka ga cewa hatta shi tsakaninsa da Allah akwai wannan da haka ya nuna ma mafi girman hanyar da ɗan adam zai samu kusanci zuwa ga Allah babu kamar lokacin da bawa ke cikin sujjada shi yasa ga lokacin da Allah ta'ala ya faɗi cewa a ra'aitar ladiyya na ha abdan idan sallah baka ga wanda yake hana bawa ba lokacin da zai sallah to har sai da aka kai inda Allah ya ce wa annabi kalla la wasjud kada ka yi masa biyayya ka yi sujjada ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar sujjada ɗin. To aljalilu sha'ani wanda sha'aninsa yake babba ne, allazi kullu shay'in dunahu duk wani abu wanda yake ƙasa wanda ba Allah ba to yana ƙasan Allah subhanahu wa ta'ala ne ta fuskar daraja. To da sai ya zamanto wa ƙala. Tun nabi sallallahu alaihi wa sallama Allah maɗaukakin sarki sai faɗa akan annabi sai ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kai kana kan wato ɗabi'u inda suke ainihin wato manya-manya Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa shi din al'azimu ne kamar yanzu Allahu la ilaha illa wanda ya shafi tabbatar da yana da ainihin wato girma ɗin a cikin ayoyi masu girma wasu abubuwan ma ya ainihin wato jingina su zuwa gare shi ya nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa suna da ainihin wato girma kaman kulman rabbus samawati wal rabbus samawati wal arzi. rabbus samawati saba'i wa rabbul arshil waye ubangijin al'arshi mai girma wanda kun ga shi Allah din mai girma ne sannan ya kira al'arshinsa cewa yana da ainihin wato girma ɗin to lokacin da ya tabbatar wa da kansa cewa shi din yana da girma to haka ya kalli ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa innaka la ala khuluqin azim da ga wani wajen suratul waqi'a a ƙarshen abin da Allah ya rufe da shi shine fasabbih bismi rabbikal azim da kuma gurare guda biyu fasabbih bismi rabbikal azim duka cikin suratul ainihin wato a Allah maɗaukakin sarki ya rufe da ainihin wato haka. To da haka duk abin Allah kuma ya ce babba ne ko ka gane ko baka gane ba babba To haɗa ɗabi'un annaba Allah kamar yadda yace mana wala ta wala ta wa an a alauna. Kada ku yi mai baƙin ciki, kada ku yi rauni ko kuke saba. Sannan ya wa annabi Musa wato wa alqi ma fi yaminika ma sana'u inna ma sana'u kafin sai da yace la takaf ka anta la'aala. to sabbih isma rabbika la'aala. Allah al'ala ya ce wa annabi Musa al'ala yana da ɗaukaka, yana da girma to lokacin da di yake da wata sifa kuma kaji ya faɗe ta akan wani ya ce babba ne a to ko babanka ne ya kalli wani kaga yana mutunta shi ya kamata ka gane cewa yana da mutunci ne shi yake mutunta shi ko kuwa wa waqa'a fi awwal sifr min at ya auku a farkon juz'i na at-taura an isma'il daga isma'il cewa wasa yalidu da sannu zai haifa aziman babba li ummatin azima ga al'umma wacce take babba wa huwa azimun da haka shi babba ne wa ala khuluqin azim kuma yana kan dabi'u wanda suke manya wa min asma'ihi ta'ala al-jabbar daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala akwai al-jabbar wa ma'anahu ma'anarsa shine al-muslihu wanda yake gyara abubuwa ko ya karya ya dora wakila wasu suka ce al-qahiru wanda yafi karfin kowa shine ainihin wato al Allah ta'ala ya faɗi cewa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir sannan wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarridu sannan ya kira kansa da alqahhar kusan guri guda shida ya sahibai sijru amma arbabun mutafarriquna khairun am Allahu al-wahid al-qahhar ko Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake makaɗaici wanda ya fi ƙarfin kowa yake da rinjaye kan ainihin wato kowa da kuma Allah maɗaukakin sarki inda ya faɗi cewa ƙulmar rabbus samawati wal ardi qulillah sai yake qul afattakhastum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala zarra. sai yake hali ya yastawi al a'ma wal basiru, am hal tastawi al zulumatu nur am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim sai ce qul lahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar sannan Allah ya ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi wahid al-qahhar munzir wa أنا منذر وما من إله إلا الله إلا إلا الله الواحد القهار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما subhanahu huwa Allahul wahidul qahhar ah. sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa yawma hum barizun la yakfa 'ala Allah minhum shay sai ce limanil mulku al-yawma lillahi al-wahidul qahhar ga Allah subhanahu ta'ala wanda yake shi kadai wanda yafi karfin kowa wakila wasu suka ce huwa al-aliyul azimul sha'ani shine madaukaki mai girman sha'ani shine ma'anan Aljabaru. waƙila wasu ka fi almutakabbiru wasu miya an kira Allah subhanahu wa ta’ala ne aka ce masa mai almutakabbiru wasu miyan nabiyu sallallahu alaihi wasallama fi kitabi dawo bijabbari aka kira annabu sallallahu alaihi wa alihi a cikin kitabu dawo da ainihin wato aljabba faƙala sai ce taƙallar ayyuhal karatiya wa kanka ya fi aljabbaru karatiya mai saifaka takobinka fa inna fa inna namusaka wa shara'i'aka maqrunatun bi haibati yaminika domin annamus shine abokin sirri kamar yadda can ya faɗa a hadisi yace hada namusul ladhi nazalallahu ala musa wannan shine mala'ikan da Allah subhanahu wata'ala ya saukarwa da annabi Musa shine abokin sirri to fa inna namusaka wa shara'i'aka maqrunatin bi haibati yaminika an gwama ta da kwarjinin abin da ke hannunka na dama wa ma'anahu fi haƙƙin nabi imma da islahihi al'umma ma'anarsa a haƙƙin annabi ko don saboda gyararsa ga ainihin wato al'umma bil hidayati ta hanyar shiryar da su wata alimi da karantar da su auli qaharihi a da'ahu ko da nuna cewa maƙiyansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin su qawlu ului manzilatihi ko saboda ɗaukakan matsayinsa alal bashari akan ɗan adam gabaki ɗaya, wa azim khatarihi da kuma girman al'amarinsa wa nafa anhu ta'ala fil qur'an jabariyat at-takabbur amma zaka ga Allah ya korewa annabi wato ƙarfi na kama kariya wanda yake da alaƙa wanda ke sa ɗan adam girman kai التي لا تليق bihi wacce bata dace da manzon Allah الله عليه واله وسلم با فقال ba يتي qala Allah انت عليهم zakkir wa ma anta alaihim bitabbar kai wa'azi amma kai din nan karfin da kake da shi da samun gudunmawa daga gurin Allah wannan bata sa annabi ya zama dan kama karya ba yasa sai a zo a mai abin da sahabbai za su taso za a ɗauki mataki sai ta kudura. A nan mun karanto hadisin ba kawai da ya zo bin bashi. annabi ya ce a jira ya ce kafin a shiga gida a kuwa ya ce shi Allah an ci amana shi eh? an fahimta a yi to don haka sai ya zamanto a wannan kenan wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shine al-khabiru wanda yake kwararre wa ma'anahu al-muttaliqu bi kulli shay'i shine wanda yake tsinkaye di yadda abu ya kasance al'alimu masani bi haƙiƙatihi da yadda haƙiƙanin al'amari yake ma'ana wanda ya san abu da ɓoyan da bayyane to duka ɗaya a gurinsa shine ma'anan alkabiru wannan yasa tun da yana da cikakken sani akan abu sai to daga cikin ma'anan alkabiru abin da kuma duk bayi suka yi saboda ya san cikakken sani sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ba su ainihin wato labari akan wannan abin da suka yi shine ma'anan ainihin wato alkhabiru din an fahimta yi wakila wasu suka ce ma'anahu shine wato almukbir me ma'anan shi shine wanda ke ba da labari an fahimta yi alkhabiru ƙwararren da ya san abu cikinsa da bayansa kuma shi kaɗai ke ganin dama ya ba bayi labarin yadda abu yake wannan ya sa ga. da ya tashi faɗar halittar ɗan adam in ba abin da ya ga dama shi ɗan adam ɗin ya sani ba ko a kankin kan shi bai sai san wani abu shi yasa kaga da ya gama faɗan matakan da ya gama ko sai ijin gina yau kansa kirari ce wal qad khalaqana da insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu fatan fi ƙararin mafi wancan asali ke, mu kuma thumma ja'alnahu fatan fi qararin matin thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan فخلقنا الألقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بيجمع كوسيتي فتبارك الله أحسن الخالق albarka ya tabbata ga Allah wanda yafi kowa kyautata halitta to kuma tare da haka sai ka duba ka gani mun sha faɗa maka ce kafin ka samu ɗan adam ɗin da zai ci maka yayi karatu ya san mutum cikin sa da bayansa da wuya saboda dilla lura da zaka kama ɗan adam ta rashin lafiya duk yadda mutum yayi karatu a likitanci ya zama yayi tsufa akwai inda za a kai matsalar abin da ya shafi shi sai dai a barwa Allah sani to ta fi karfin dan adam in ido ne akwai matakin da za a kai duk wani mai karatu a harkar ido ta fi karfinsa an zo inda zalika mablaguhu min al-ilmi in hanci ne haka in kashin ɗan adam ne haka in menene haka shi yasa kaga da ya gama kawai sai ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa likitoci da muke tare da shi likitan ido ne Dr. Ibrahim Wamba ah. ya ce min wallahi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa'a idan dan adam yanzu ba mota tana da full da din ba guda nawa ta kirfi ba bi ban daga dogon zango sewa sai gajeri Ya ce to abinda Allah ke sawa a idan ɗan adam na jin dogon zango daga jire ce wallahi Allah ya ajiye sa idan ɗan adam sama da miliyan ɗaya eh? kuma ka duba a ganin yadda in an sa ƙwarangwal ɗin ɗan adam irin jijiyoyin da ke jikinsa kamar wayarin ɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aji. Dala waye zai iya yin wannan? wayarin din hmm? Ya ta kawo da ya gama sai fata fa tabarakallahu a hmm? yanzu daga cikin abin da aka samu na alifti a yanzu cewa daga cikin dalilan da yasa Allah ya halicci kare akan cewa ko yana rana ko yana inuwa dole sai ka ga bakin sa a buɗe to da irin yadda Allah ya sanya hanyoyin fitar da gumi hanyar gashi a jikin ɗan adam da yadda jikinsa zai daidaita a yanayi na zafi ko sanyi babu shi a jikin kai. ya sa ga Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi in ta hamila alaihi yalhas aw tatruhu mi ko ka kore shi zai ci gaba da yin haka ko baka taba shi ba yana zaune a inuwa zaka ga haka zai ci gaba da yi saboda ba wata hanya da zai bi ya daidaita jikinsa jikin ya zaman ya daidaita a kowane irin yanayi shi ta wannan hanyar to shi yasa ga sai ya ce wa qala ta'ala Allah ya ce ar-rahmanu fas'al bihi sabira da zaman kawon ayin wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa wa al khabir kaga sai ya hada hikima al-hakim wanda yake da hikima da hukunci sannan kwararren da ya san abu cikin sa da bayansa Allah ta'ala ya ƙara faɗa cewa huwan allazi khalaqa as-samawati arda bil shine wanda ya halitta sammai da ƙasai da gaskiya sai yake wa mai yaqulu kun fayakunu qawluhu al haqq ranar da zai ce ta faru alƙiyama sai ta faru kuma maganarsa gaskiya ce sai yace walahul mulku yawma yunfaku fi suri alimul ghaibi shahada sai yace wa huwal hakimul khabir kaga sai ya haɗa hikima da hukunci da kuma kwarewa wajen sanin abu cikinsa da bayansa sannan Allah ta'ala ya ce la tabdiqul absar wa huwa yudrikul absar sai ce wa huwa al-latiful bayan ya san abu cikinsa da bayansa sannan yana da ainihin wato tausayi Alhamdu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah sai ce wa huwa al-hakimul khabir kaga wa id asarra an ila ba'da haditha فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرض فبعده وأرد عن بعد فلما نبأها لو كنت عند النبي فدا mata cewa labarin da na faɗa miki nace kake fara yayi mata ishara zuwa ga sashe cewa ta fada ya da kai qalat sai ta ce man anba'aka hada waye ya faɗa maka cewa na fada qala sai man Allah yace nabba'ani al-alimul khabir kaga masani akwai wanda ya san abu amma bai kewaye da sanin abin da ya sani ba to shi Allah al'alimu ne sannan alkhabiru yana da ƙwarewa wajen sanin abu cikin sa da bayansa shi sa nan kaga ya ce ar-rahmanu fas'al bihi kabira in na farko ai sai ne yace wa ma naka illa mu bashirin wa Nazira? ba mu aiko ka ba sai dan kai bishara ga wanda ya bi Allah yana da makoma mai ke wanda ya saba ma Allah yana da mugunan makoma sai yace qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila sai yace wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu kai ka dogara ga Allah rayi wanda ba zai mutu ba wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira kaga sai da ya faɗa kabira sai ce allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arshi sai ce ar-rahmanu fas'al bihi kabira shi Allah mai nahama to ka tambaye shi labarin kansa ya fi kowa sanin kansa to shi yasa ya zamanto daga cikin hanyar da ake sanin Allah shine Allah ya faɗa abu a Qur'ani ko annabi ya faɗa abu a madadin Allah saboda an yadda cewa ba wanda ya kai Allah sanin kai sannan cikin halittu babu wanda ya san Allah kamar yadda manzon Allah ya san Allah babu to in Allah ya faɗa wa kansa abu annabi ya faɗa wa Allah wannan abu wani ya zo ya faɗi saɓanin haka sai mu tambaye shi mu ƙul a antum a alami amilla shin kuna gaba da Allah ne gurin ilimi shi yasa ko kuka faɗa wa Allah abin da shi bai faɗa wa kansa ba ina ba ta fahimta to wannan yana daga ciki qala al bakar bin ala ya yace al maamur wanda aka tambaya bis su'al da tambaya ghairu nabi sallallahu alaihi wa sallama wani annabi ne wal mas'ul wanda aka yi tambaya alkhabiru shine kwararre huwa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine annabi kuma tabbas in ka hada a cikin bayi babu wanda yake da kwarewa ta fuskar ilimi da sanin abu yadda ya kamata kamar yadda manzon Allah ya san shi wa qala ghayruhu wasu daga ciki suka ce bal sa'il mai tambaya annabi shine annabi wal mas'ulu huwa Allah wanda ake tambaya kuma din shine Allah to kuma annabi din yana tambaya kuma wani lokaci akan tambayi Allah ɗin inda yanzu misali ko bukata annabi yake da ita waki tambayarsa a wajen wa yake neman ta kaga a wajen Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ainihin wato tambayar ta sai yake cewa fan nabiyu Kabiru, shi annabi kwararre ne bil wajhaini ta fuska guda biyu almadhkure ne waɗanda aka ambata qila an ce li annahu alimun ala ghayatin min ilmi saboda annabi masani ne wacce ta kai kololuwa na ilimi bima a'lamahu Allah saboda abinda Allah ke sanar da annabi min maknuni ilmihi wa azimi ma'rifatihi na abinda yake koyayye na ilimi da kuma girman abinda yake na sanin Allah subhanahu ainihin wato wata ala ne don da kaga cewa wa allamaka malam takun ta'alam Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima ai ba wanda zai musu akan wannan cewa arrahmanu rahmanu allama al-qur'an khalaqa insana allamahu al idan wani dan adam zai ji cewa Allah ya sanar da shi wani abu na bayani to duk bayanin da Allah zai sanar da kai to bayanin da Allah ya sanar da annabi yana gaba da bayanin da Allah bai sanar da kai shi yasa sai ya allaka qur'anin da ar-rahmanu allama al-qur'ana khalaqa al-insana allamahu ga wanda al-insanu na farko da Allah ya sanar da shi qur'ani da bayanin qur'anin shine manzon Allah sallallahu alaihi haka yana daga cikin ma'anan al-khabiru shine al-mukbir wanda ke bada ainihin wato labari to shine sai yake cewa mukbirun da aka sai zamanto shi annabi shi kuma yana ba da labari li ummatihi ga al'ummarsa bima udhina lahu fi ilamihim bihi ga abinda aka yi masa izini aka ci ya sanar shi yasa zamu ga cewa wa habsu ya karanta ya ayyuhan nabiyyu warshi ya karanta ya ayyuhan nabi saboda daga ababe guda biyu wannan daga annaba'u ne shine labari wannan kuma minan nabuwati ne shine al-makan al-murtafi in ka hada qira'o'i ah. da ka sai zaman to annabi ma'anarsa tun a yare na larabci wato idan minan nabuwati ne shine al-makan al-murtafi gurin da yake shine yafi kowane guri kololuwar daukaka don Allah sau na so ya kare maka matsayi cikin mutane ah. abinda zai yi na farko shine sai ya dauke ka sai ya dora ka annauta yadda ita ba ibada ake yi ba ba wani kokari ake yi ba a kai gurin Allah ne kawai ke ganin dama ce ci ya nada wani annabi daka kuma in ya ga dama ya ci ya nada ka annabta illan da ka zo duniya ko kana karamin yaro ya ce kai annabi ne yanzu ya rage ma gowan mutane ko su bi ka bisa ga zaɓin da Allah ya ko aje lahira ta huta ko abu liman ko a da masallaci cikin biyu shi ya faru shi yasa kaga Allah ya ce ya haya khudhul kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiya haka shi yana yaro dan karami shi kuma annabi Isa ce ran da yazo duniya yace qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya Allah zai bani littafin injila nan gaba kuma ya sanya ni ni annabi ne to kaga al-makan al-mutafi in kuma minan naba'i ne shine daga labari to shi kuma annaba waɗannan labari akwai almukbir almukbar lokaci ɗaya duk annabi yana kunsan wannan almukbir wanda zai ba al'umma sa labarin abin da Allah ya fi sannan almukbar kuma shi ake ba labari daga gurin Allah wannan sa sai Hafsu ya karanta ya ayyuhan daga annaba'i warshi ya karanta ya ayyuhan nabiyyu minan nabwati al-makan al-murtafi ina fata an fahimta to da haka sai shine yake cewa mukbirul li ummatihi bima udila lahu fi ilamihim fihi ke ba al'ummar sa labari dangane da abin da aka yi masa izini ya sanar da ainihin wato ita al'ummar tasa da haka sai zamanto akwai al-mukbir al-mukbar shi annabi ya ba da labari kuma shi ake ba labari daga wajen Allah subhanahu ainihin wato wata'ala shi yasa ku kalli ayan da ke magana akan abin da ya shafi imani Allah madaukakin sarki sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi sai ya ce wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi sai ya ce wal kitabil ladzi anzala min qabl sai ya ce wa man yakfuru billahi me yasa aka fara da cewa wanda ya kafirce ma Allah saboda shi ne asali shi yake sama da kowa sannan na biyu sai aka biyo wa mala'ikatu me yasa aka biyo da kafirci ma Allah da mala'iku ah. to da su kuma mala'iku su ne sila ta farko da za a san wani abu na wahayi daga Allah din sai su wannan yasa Allah sai ya ce Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an Allah shi yake zabar manzanni farko daga cikin mala'iku kaga wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi sannan na uku wa kutubihi to su kuma saukar da littafi ita ce wasiɗa ta uku Allah sai mala'iku sewa sai littafi sannan wa rusulihi sannan sewa sai manzanni saboda dole annabawan daga cikin dalilin da zai sa su zama annaba dole su ya zamanto suna da alaƙa da wani littafi ko sabo ko wani littafi da ya gabata a tashi wani annabi a ce ya sake tirikikin bayanin littafin a matsayin cewa yanzu zai dora ci gaba ne daga wancan annabtan da wani annabi da ya gabace shi kaga wa man yufur billahi wa malaikatihi wa kutubihi kaga sannan wa rusulihi sannan sai wa sai littafi sannan sai manzanni so da dole haka tsarin yake Allah shine farko mala'iku su Allah ke zaba dan su kawo sakon me za su taho da shi littattafai zuwa gawa zuwa ga manzanni shi yasa Allah ya jera abin haka sannan wa man yakur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir to shi kuma in yin imani da Allah da kin yadda da mala'iku da za su fara ɗauko sako daga wajen Allah da kin yadda da wa da littattafan da manzannin a saukar da littafin mutum ya haɗa ya kayyata annabawan da manzannin to Allah ba zai kyale abin haka ba sai ƙara nashi da cewa da yawon akhir da rana ta ƙarshe saboda rayuwar za ta ƙare Allah sai ya shayar da mutane ya musu hisabi akan wannan ina fata fahimta to shine ka ga sai suka ce dalilin da ba a faɗan imani da lahira da kaddara saboda da aka ce maka mun ya kuru billahi to ita dama imani da kaddara tana da alaka da imani da Allah subhanahu wa ta'ala to da haka sai yace wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah akwai al mai yawan buɗe. wa ma'anahu daga ciki al wanda yake ainihin wato yin hukunci ina fata an fahimta baina ibadihi a tsakanin bayinsa haka yana daga cikin a kalmar fataha yana ɗaukan ma'anoni da yawa ko a cikin ƙur'ani yana daga cikin kuskuren da wasu za su yi shine fassara kalmar fataha kowane lokaci da ma'anan ainihin wato buɗe ina ba ta an fahimta to ba daidai ba ne kuskure ne ɗaukan shi a matsayin ainihin wato wannan ma'anan kaɗai yake da ainihin wato shi da haka za ka ga yakan zo fatahu da ma'anan wani lokaci nasara kamar allazina ya bikum fa in fahimta lakum min fathun min Allah kaga nan gurin buɗi ko nasara daga wajen Allah subhanahu ainihin wato wata ala. yana zuwa da ma'anan kaman fa'asa anyi Allah an yi ate bil fati aw amrin min indihi wa yasbihu ala ma asabu fi anfusihim min nadimina amma yanzu innal ladina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha kaga la tufattahu lahum abwabus samai wannan ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna Jannata hatta yalija aljamal fi sammil khiyat wa kadhalika najzil muslimin yanzu maganan annabi shu'aibu da yace qad iftaraina ala allahi kadhiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana allah minha ai mun kirkir ƙarya mun Allah in muka koma kan abin da kuke kai na banna bayan Allah ya tsiratar da mu daga ciki sai yace wa ma yakunu la an naquda fiha ba za mu iya komawa a ciki ba illa an yasha Allah sai in Allah ya gada wannan ababun tawadu ne sai yace rabbana ita, wato kullu shay'in ilman Allah tawakkalna Allah ka yi lauti kowane irin abu ta fuskar sanin sa da kaga Allah muka dogara kaga sai ce rabbana ftah bainana nan yana nufin Allah kai buɗi tsakanin mu al-fathu da ma'anan al-hukm da ka rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allah kai hukunci tsakanin mu da mutanen mu sannan da kai hukunci da gaske Allah kai ne mafi alherin waɗanda za su yi hukunci. Da shi yasa ga malam alƙali ya kawo shi nan gurin ya ce wa ma'anahu alhakimu baina ibadihi wanda zai hukunci ya rarrabe al'amura tsakanin ainihin wato bayansa kamar in tastafihu faqad ja'akum al-fathu wa in tantahu fa huwa khairul lakum kaga faftaha baini wa bainahum fatahan wa najjini wa man baqiya min al-mu'minin kaga nan al-fathu da ma'anan Allah maɗaukakin sarki ya hukunci za ka samu ana yin ainihin wato wa'annan abin nan inna ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin nan al da ma'anan Allah ya sako na rahama wala munsika da haba wanda ya sai amma wa ma yusik fala mursila lahu min ba'di Ina ka sai an lura ita kanta kalman alfatuhu din ba duk inda ka ganta bane a Qur'ani zaka bata ma'anan budi kawai zaka kana iya ganin alfatuhu da ma'anan al-irsal alfatu da ma'anar alhukumu wal faslu yin hukunci da rarrabewa ina fata an fahimta to za ka samu akwai wannan to shine sai yake cewa au fatihu abwabir rizqi ko wanda yake bude kofofin arziki war rahama da arhama wa mungaliki wanda yake kullewa min umurihim na al'amuran su alaihim gare su au yaftahu qulubuhum wa basairuhum ko ya bude zakatan bayi da kuma basirarsu. bi ma'arifatil haqqi da sanin gaskiya wa yakuna aidan bi ma'anan nasir daga cikin ma'anan al-fattahu shine mai taimako ka qaulihi ta'ala in tastaftihu faqad ja'akum al-fath kaga nan in kun nemi taimako daga gurin Allah to ai taimakon Allah din ya taba zuwa muku ai kaga shine in tastansiru faqad ja'akum an-nasr kaga dole yanzu alqani yana nuna maka alfato ba ma'anar sabu'i nan da ma'anan shine ainihin wato an-nasr Allah ya ce wa malakum alla tunfiqu fi sabilillahi sai ce walillahi mirasus samawati wal ardi sai ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal me ma'anan qabl al-fath gabanin ay fatahu an gane da kuma me suka yi yaƙi ai kaga abin da ya kawo fatahu makka daga cikin lawatin din su shine nasara ce daga gurin Allah ta kawo akai fatahu makka Da haka Allah sai ya ce idza jaa nasrullahi wal fath an gane to da haka sai ya ce wa qila ma'anahu mubdi'ul fathi wan nasr wanda yake bude fataha da taimako bude da taimako wa samma Allah ta'ala nabiyahu Muhammadan bil fatihi fi hadith al Allah ya kira annabi da mai buɗe al'amara a cikin hadisi na Isra'i dogo, min ruwayatar rabi bin Anas an abi aliya wa gairihi an abi horera, wa fihi min ƙaunin lahi ta'ala, wa ja'altuka na sanya ka fatihan wa mai buɗewa kuma mai cikawa, wa fihi min ƙaunin nabi fi sana'ihi ala rabbihi, a ciki kawai maganar annabi sanda yake yaban Allah, wata adidi maratibihi da kuma lissafa martabobinsa. wa rafa ali zikiri ya daga ambatona wa ja'alani fatihan wa khatiman ya sanya ni mai budewa wa in kana duk da wannan hadisin da ifi ne bai inganta ba yana cikin silsila hadisi na 2864 sai yake ta fa fatih bi ma'ana al-hakim sai zaman to ma'ana wanda ke yin hukunci awal fatih li abwab ar-rahma ala ummatihi ko mai bude kofofin rahama ga al'ummarsa والفاتح لبصائرهم بمعرفة haƙƙi wannan yake buɗe tunaninsu wajen sanin gaskiya wal imani billahi da imani da Allah awul nasirul haqqi ko mai taimako akan gaskiya al mubtadi bi hidayatil umma wanda ya fara shiryar da al'umma awul mubadda al muqaddam fil anbiya ko wanda ake farawa da shi a gabatar da shi a cikin annaba wal khatim lahum wanda yake cikawa gare su kama kala kaman yadda manzon Allah yake ce kuntu awwalal anbiya fil khalqi ni ne farkon annabawa a halitta wa akhiruhum fil ba'th amma shi ma hadisin bai inganta ba an fahimta yi yawa saboda haka in mutane suna ta wahalar da kansu ba sai ka ce annabi shine na farko wajen daraja ba zai nuna cewa shine gaba da kowa shi fa Allah wanda shi ke cewa ya fi kowa E, shi kawai yadda ya faɗa maka cewa rabbuka kalli ma ya wa wayarta. Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaba abin da ya ga dama shikenan kawai in ba dan Allah ki yadda ya ga dama ba ya za a aiko annabi Nuhu ya shekara 950 yana wa'azi a aiko annabi shekara 23 kuma Allah ya ce mai shekara 23 fi wanda ya shekara da 950 waye zai wannan kai yanzu da dan shi yasa kaga in aka ce za a dinga gina abubuwa da hankali wani ma zai cewa gaba ɗaya ma shi kansa Allah din ya fahimci abubuwan ma akan zalunci ake gina su ko kuwa ko da ka zai ce za a yi wani shekara hamsin yana a borin shekara 23 kuma a ce mai shekara 23 ya yi eh yasa ga mutane na magana cewa shi wannan dan kalakatin in dai da hankali za a auna abu to farkon wanda za a fara rusa shi ne ƙur'ani don ƙur'ani ya faɗa abin da hankali in dai da tsoron hankali za a yadda da abu to hankali ba zai yadda da su yanzu labarin bilkis lokacin da annabi Sulaimani ya ce ayyukum ya atini bi ha qabla an yi a ya'tuni muslimi waye zai zo min daga danta kafin ta zo ta fasulunta ba an samu ifritin min aljinn ba ya ce ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu eh shi ifritin mala jinni ya ce ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin amma wa qala alladhi indahu ilmun min alkitab cewa ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu hmm. yana tafiyar da yake sai an yi wata ɗaya ana yi aje a dawo sai wani ya ce zai kawo abu kafin a buɗe ido a rufe kuma ana buɗe idan ana rufewa sai gashi ya kawo da Allah faɗa min hankali zai da wani eh yanzu awkal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha da yazo wuciya ba Allah sai kala annahi hadhihi Allah ba'da mutiha ba taya Allah zai raye garin nan bayan garin ya wuce fa amasa Allah ne Allah ya kashe shi sai dai shekara 100 a wajen sannan aka tashe shi aka ce kan labi wani lokaci ka tsayuna nan sai ce labistu yawman aw ba'd yawm ina ganin wuni ne ko rabin wuni Allah ce balla bi sami aka ami shekara ɗari sai a nan gurin bandir ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka kalli abincinka da kai guzuri da abincinka shekara ɗari bai canza ba da haka akwai malaman da suke cewa yadda ya dauko abincin sanda ya riko shi a matsayin guzuri yana san sanda ya buɗe haka ya ga abincin dan Allah ya ce lam yatasanna to faɗa min yadda hankali zai iya yadda a ce maka an ajiye abinci ya yi shekara ɗari yadda yake bai canza ba. Faɗa mu, da Allah in dai da tsorar hankali ne wannan na ɗan adam, wani hankali ne zai iya karɓan an ajiye abinci ya yi shekara ɗari bai canza ba. Sannan aka ce eh, kalli jakinka, wanzu ilal mai, ilal izami taifanin shigo ha sun su halaha ba. Kalli jakinka yadda ya zama ƙwarangal kalli yadda za a haɗa nama. kuma a gaban shi ya ga abin ya yi ne ya haɗu eh dala inda tsoron hankali ne hankali zai karɓar na annabi nuhu da ya gama jirgi dala wani hankali ne zai iya ɗauka a ci maka din nau'in duniya na halitta sai da aka saka namiji da mace a ciki wa na fi hamin kullin zawjayn isnin kaga akwai maciji akwai macijuwa sannan maciji da macijin watakila ba ma jinsi iri ba an ɗauko jinsi daban-daban an ɗauko zaki da an duka an ɗauko cikin jirgi ɗaya an karmatsa sannan jirgin nan da aka gama ba ta da inji ba ƙur'ani bai ce maka tana da inji ba kawai sai aka ce maka makullin tuka jirgin shine wa qalar kabufiha bismillah majriha in ana so jirgin ta tafi sai a ce bismillahi kawai to dala wani hankali ne zai yadda jirgi ya tafi ba inji kuma ba mai tuka shi ba fulafuli ba kuma kuma kawai da an ce bismillah sai ta tafi in an zo ana buƙatar ta tsaya sai a ce me sai ta tsaya dan Allah in dai da hankali ne faɗa min yaya sa a yi hankalin ɗan adam ya da cewa an taɓa wani jirgi bai da injin ba bai da fulafulin tuka shi kawai cewa ake bismillah ya tafi kuma akan ruwan da ya kama mai juwa hamalnahu ala zata alwahin wadusu haka Allah ce mun dauke shi akan wani irin jirgi wanda yake dauke da manyan alluna da aka yi shi da katako to faɗa min wani hankali ne zai da cewa an yi wani jirgi ya tafi ba inda ba ba mutu iko tuka shi shine a ce bismillah sai ya tafi da an zo a ce bismillah sai ya tafi faɗa mun to shi yasa daga sanda mutane Allah ya faɗa abu ya tabbata ya faɗa annabi ya tabbata ya faɗa su koma su ce wai wai ya ci karo da hankali ba su san haɗarin abin ba farko kafin aje a ƙaryata hadisi ƙur'ani za a fara ƙaryata dan ya faɗa abubuwa da yawa waɗanda sun fi ƙarfin hankalin ɗan adam shi yasa na faɗa na ce ɗaya daga cikin kurakuran da za a dinga yi shine ilimin da annaba ke zuwa da shi ya fi ƙarfin kowace kimiyya a duniya don shi ilimi ne ba a sanin shi sai ta fuskar wahayi su kuma annaba mamba'in iliminsu shi ne ta fuskar wahayi ne da shi sa sai ga wani in ka ko ka ce mai abu kaza a kimiyanci annabi ya faɗa ko Allah ya faɗa a ƙurani sai ta mamaki yana ma ashe Allah ya san kimiyya dama eh? an fahimta yi to don haka sai zamanto ah, a kaga hadisi bai inganta maku? wa min asma'ihi ta'ala fil hadith ash-shakur akwai me ash-shakur wa ma'anahu al-musib wanda yake ba da sakamako alal amal al-qalil akan aiki dan kadan wa qila al-musni al-muti'in wanda yake yabo akan waɗanda suka yi masa biyayya wa wasafa bidalika nabiyahu nuhan Allah ya wasafa annabi nuhu akan wannan fa qala sai yace innahu kana abdan shakura annabi nuhu bawa ne mai yawan godiya kaga Allah ya ce وقد وصف النبي نفسه بذلك فقال سيمن ذا الله يتي افلا اكون هو اكون عبد شكورا بنان دم باوا من غوديا با اي مؤترفا بنعم ربي ان اتثبت النعم ابنجينا عارفا بقدر ذلك ina mai sanin darajar wannan musliman alaihi ina mai yabo gare shi mujtahidan ina mai kokari muji fidan nafsi fi ina mai ƙoƙarin wahal da kaina wajen kari min qaul min dalika qawlihi la in shakartum la azidannakum daga nan ne Allah ya ce idan kuka gode zan ƙara muku domin ka san ƙasar nan kullum mutane ganin suke Allah bai raga musu ba ta ina ne shi kuma tunda kullum ganin mutane suke Allah bai taɓa raga musu ba ta ina ne za su samu sauƙin abubuwa eh, eh? an fahimta yi ta ina ne za su samu sauƙin abubuwa kullum suna ganin cewa Allah bai raga musu ba. Wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah akwai al'alimu wal'allamu wa alimul ghaibi wa shahada. Al'alimu masani wannan ya maimaita cikin alƙur'ani da yawa. Wal'allamu, o, innaka an ta'allamul gumu, wa alimul ghaibi wa shahada wanda ya san bayyana da ɓoye. ووصف نبيه بالعلم وخصه بمزية منه يصف أنت عن نبن صد علم يكيب أن تشد وتفلل فقال سيتي وعلمك ما لم تكن تعلم يا سند كي أبن دبك سنبا وكان فضل الله عليك عظيما سنن وقال ويؤلمكم الكتاب والحكمة da haka tunda Allah ya sanar da annabi wannan yasa annabi yake sanar da ku littafin ta hanyar karatunsa wal hikmata sannan ya sanar da ko littafin ta hanyar bayanin abin da littafin ya kunsa da aka sai ce wa yu'allimukum ya sanar da ku malam takunu ta'lamuna abin da ku ba ku sani ba wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah al-awwal wal akhir wa ma'anahuma shine as-sabiqu lil ashiya'i wanda ya gabaci abubuwa abla wujudiha gabanin samuwar abubuwa din wal baqi ba'da fana'iha kuma wanda zai ci gaba da dawwama bayan karewa halittu da haka wata haƙiƙuhu, tabbatar da wannan annahu laysa lahu awwalun wala akhiru Allah bai da farko bai da ƙarshe Na haka na Allah yake faɗa cewa huwal awwalu shine na farko allazi laysa qablahu shay wanda kafin shi ba wani abu da ya gabata Allah wal akhir shine na ƙarshen da allazi laysa dunahu shay duk wani abu wanda ka sani wanda ba Allah ba to yana ƙasa da Allah gurin daraja sannan shi ne na ƙarshen da kowa zai kare amma shi ban da shi da haka sai ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sai yake cewa manzon Allah ya faɗa ce kuntu awwalul anbiya fil khalqi ni ne farkon annabawa a halitta wa akhirahum fil ba'th ne karshe a wajen tashi wannan hadisi mun ce bai inganta ba zakarahu wannan alhadisin al-imam a cikin musnad ash ya kawo shi a juz'i na hudu wa zakarahu shaukani shawkani idil fawaid majmua fil ahadith al-mawdu'a wa yake cewa lahu shahidun sahahu al-hakim bilaz kuntu biyar. ni na kasance annabi wa adam bainar ruhi wal jasadi kaga na kasance annabi tun annaba adamu yana tsakanin ruhi da jiki wannan suna da bambanci da ni ne faru. ma'ana aikin da Allah maɗaukakin sarki ya ce mala'ika ko alƙalam ya yi rubutu a rubuce a lauhil da Allah ya riga ya rubuta cewa ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-imam sanani yake cewa huwa wannan hadisin hadisin ƙarya ne wa وكذا قال ابن تيمية وقال الألامة الألباني في سلسلة الضعيفة حديثي نتري شدة ستين دقيقة ضعيف ويغني عنه قوله zai wadatar daga wannan hadisin magana annabi da yace kuntu nabiyyan wa adam baina ruhi wal jasadi wannan akhrajahu ahmad wa sanaduhu sahih walakin la dilalata fihi anna النبي أول أن النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله ta'ala. khilafan lima ya al ba'adu. ta wannan cewa na kasance ni annabi ne tun annabi Adamu yana tsakanin ruhi da jiki ma'ana tun fil azaltun ma kafin annabi Adamu Allah yi shi a rubuce Allah ya rubuta matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi annabi ne kaga yana da bambanci ake kuma shine farkon farkon halitta abin da ke nuna maka haka hadisin shafa'a da muka karanto idan an zo gobe alkiyama za a kalli annabi adamu za a ce masa anta abul bashar kai ne baban kowa da da kowa don kuma ka dauke annabi adamu shi bashar din ne duk wanda ba shi ba to dan annabi adamu wanda kuma daga ciki sai ka sa hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma bashar din ne haka Allah sai ya ce kul inna ma ana min basharu eh shi yasa da suka matsa Allah ya zai aiko mutum Allah ya faɗi madaukacewa ya kulka ce masu buhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula sarki ya tabbata ga Allah ai ban kasance ba ni mutum ne kuma manzo ne to ma dama manzon Allah mutum ne to akwai wani mutum da ya taba gabata sa ta fuskar halitta shine annaba Adamu ina fata an fahimta sannan kuma haka Allah din ya ga dama tare da annaba Adamu shine farko ta fuskar halitta kuma babu mai ja cewa duk duniya in dai mutum musulmi ne cewa manzon Allah bai fi annabi Adamu ba ba wanda yake da wannan jan kowa ya yadda annabi ya fi annabi Adamu daraja wanda ko hadisin shafa'atul kubra yana nuna haka shi yasa in an je an ce masa anta abul bashar kai ne baban kowa da kowa in an faɗa ai zai ce wannan abin da aka zo da shi ya fi ƙarfi na ku tafi wajen wani daga ƙarshe duk wanda za a je gurin shi daga ciki har da annabi adamu idan an gama in an zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ana zuwa gurin shi zai ce me daga nan ne matsalar nan ta fara daga nan zai faɗa zai ce wato ana me ana laha ana laha ana laha wanda yake a fara da annabi adam ya ce ba zai iya ba tarar shine baban kowa da kowa a jingina zuwa ga annabi ya ce ana laha wannan ya nuna cewa ko a filin alkiyama matsayin annabi adamu da Manzan Allah ba ɗaya ba ne. da haka abinda annabi adamu bai iyawa ya ci yafi fi ƙarfinsa in an zo wajen annabi zai ce ana laha ana laha sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kenan wa fassara bi hadha qawluhu ta'ala ya fassara da wannan fadin Allah ta'ala cewa wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum ka tuna lokacin da muka ɗauki alkawari daga annabawa wa minka wa min nuhi sannan daga wajenka sannan sai annabi nuhu don haka ayar ita kanta kaga bai yiwa abin da yake nuni takdimin da aka yana nuna cewa annabi yana gaba da su wajen daraja ba yana gaba da su wajen halitta ba saboda sannan a ciki za mu ga cewa su annabawan an kira sunan su ƙarara lokacin magana amma annabi sai aka amfani da damilul khitab sai aka ce wa minka wa min nuhi sai aka lissafo raguwar annabawa an fahimta ai fa qaddama muhammad sai gabatar da annabi muhammad wa qad ashara ila nahwi minhu umar bin khattab umar dan ya yayi nuni zuwa ga wannan cewa wa minhu qawluhu nahnu al-akharuna as-sabiquna mu ne na ƙarshe sannan mu ne zamu gabata kowa gurin daraja yanzu kasancewar al'ummar annabi ta fi kowa daraja wannan sai mu juya shi mu ce kuma ita aka fara halitta ina fata an fahimta ai zaɓin Allah ne ya ga dama mu ne al'umma ta ƙarshe kuma ya ce mun fi kowa daraja ko inda a ce daga cikin sharaɗin ka fi kowa daraja su ya zama to kai aka farawa halitta ko kai fi kowa ƙarfi ko kaza to kaga da ya kamata ya zama to to mu ma yanzu daga cikin fassarar da zamu yi tunda mun fi kowa daraja to mu aka fara halitta kafin kowace al'umma sannan kuma sai muka zo daga baya a'a fifikon darajar mu bai da alaka da an fara halitta mu bai da basu da alaka Allah ne kawai ya ga dama ya tsara haka to a yadda duk hadisan da ake kawowa dan a nuna annabi shine farkon halitta hadisi ne waɗanda ba su inganta ba ba su tabbata ba ina fata an fahimta to wannan shine wa qawluhu da maganar sa da yi cewa ana awwalu man tashaqqu al anhu ni ne farkon wanda in za a tashi alkiyama ƙasa za ta fara buɗewa in fito wa awwalu man yadkhulu al ni ne farkon wanda zan fara shiga aljanna wa awwalu shafi'in ni ne farkon wanda zai yi ceto wa awwalu mushaffa'in ni ne farkon wanda za a fara ba ceto wa huwa khatamun nabiyina wa akhirur rusul kaga wannan duk ba mai ja idan Allah zai tashi alkiyama in an girgiza ƙasa waɗanda za su fita daga cikin ta farkon wanda zai fara tashi daga cikin ƙasa ya fara tsayawa gaban Allah shine annabi Muhammad da haka wani hadisin zaka ji annabi yana faɗa ko da zan tashi zan ga annabi Musa yana riƙe da wata fila ta al'arshi daga cikin al'arshin Allah yace ban sani ba ni ne na riga shi tashi ko ya riga ni tashi amma dai daga ƙarshe na tidar shi annabi shine farko wa awwal man yadkhulul jannata ba mai ja cewa manzon Allah shi zai fara shiga aljanna sannan shi ne farkon wanda zai fara ceto sannan shi ne farkon wanda za a fara ba ceton sannan shi ne cikamakin annabawa shi ne ƙarshen manzanni an yadda cewa bayan shi babu wani annabi ko manzo da zai ƙara zuwa wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah alƙawiyu mai ƙarfi wa zulquwatil matin ma'abucin ƙarfi wa ma'anahu alqadiru mai iko wa qad wasafahu Allah ta'ala bidalika fa qala fi fi quwwatin ma'abutin karfi inda dal arshil makin wajen ma'abutin al'arshi tabbatati kila wasu malamai suka ce Muhammadu ai wannan zai quwwatin din da aka faɗa ma'abutin karfi shine annabi Muhammadu suka ce Jibrilu da ko shakka babu ayan 'yan san manzon Allah yana da ƙarfi abin da ya faru a hadisa ta kanda lokacin da sabbai suka taru ana so a fasa dutse yake wa annabi yana zuwa yana ɗaukar guduma yana dukan dutsen kuma dama haka Allah ke yin annaba ba a yin salalatattun mutane ke yasa kaga annan Musa da rikici ya hada su da wancan mutumin da Allah ya ce wa dakhala al-madinata ala hin ghaflatin min ahliha to fa wajada fiha rajulain yaktatilani hadha min shi'atihi wannan yana cikin bangar wa hada min aduhi fastagasa wallazi min shi'atihi ala allazi min aduhu wa kadahu musa mai wa kadu ka naushi mutum ka ko san duk wanda yake da karfin da daga naushi a tafi lahira hmm? ka san sai a hankali to naushin shi annabi musa bai dauka daga naushi zai tafi lahira ba shine faqada alai shikenan ko sai ya mutu kaga qala hada min amali shaytan shi yasa kaga lokacin da za a ɗauke shi aiki ‘yan matan na ba da me labari abinda suka gani a kan idansu wajen taimaka musu da shayar da dabbobin a wajen wannan rijiyar rijiyar da sai mutane sun taru masu ƙarfi da yawa suke iya sarrafa abu shiga annan musa shi kaɗai ya yi tasarrufi wajen taimaka musu da yadda za su shayar da dabbobin ruwa tun da ba Allah ya ce fa wajen da fi har fa wajen da ta zudani kala ma ka tabu kuma yace akan ku naga kun koma gefe qala ta la nasi hatta yasjura ri'a wa abuna shaykhun khabir fasaqalahuma sai taimaka musu wajen shayar da dabbobin sun mata walla ila dilli, fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir haka ya fada to kaga da ta tashi ba da shaida ɗaya daga cikin 'yan matan ta ce qalat ilahuma ya abatista ajirhu baba ka dauke shi aiki saboda inna khayra man ista'jarta alqawi mafi alherin wanda ya kamata a ɗauke shi aiki shine wa ne ƙarfa eh Allah yana yin annabawa haka ne saboda kowa ya shiga taitayin su ko ko kwa yawa kai daga jin mutumin da ya naushi aka mutu ka san ba mutumin da kawai za ku haɗu da shi a hanya ba ne ka ce to mu yanka ka to ta ina ka zaɓa mu yanka ka yana cewa to da Allah ku yi haƙuri ku ɗan dudduba kai ka san sai an yi cirka cirka kuwa ko kuwa to kuma kaga duk yadda ka faɗi sifa ta ƙarfi akan annabi Musa da Qur'ani ya tabbatar na san ba yadda za a yi ka haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ainihin wato fuskar ƙarfi da haka malaika jibrilu ba wanda zai kore yana da ƙarfi sannan a cikin mutane in ka haɗa ai wani ƙato rukana a zamanin annabi irin ƴan kokowa ɗin nan yan wrestling ɗin nan Wannan ya zo ce shi fa duk wannan karatun da ake da wannan wa'azin bai fa gane ba in ana so kawai ya fahimci musuluncin nan daga saki a samu wannan za su kokowa ya kayar da shi an fahimta yi to kaga ke ne so shi yasa duk jarumtar da sahabbai suka yi bai kamata kai mamaki ba saboda mai gidansa ka duba Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan kenan to bari mu karanta na ƙarshe wa min asma'ihi ta'ala as-sadiqu fil hadith al-ma'mur mai gaskiya cikin hadisin al-ma'thur wanda aka rawaito wa warada fil hadith aidan ismuhu bis-sadiq al-masduq ba shi sa Abdullah dan Mas'ud da ya tashi ba Ya haddasa na rasulullahi wa huwa sadiqul masduq shi annabi ne mai gaskiyar da in ya faɗi magana kuma dole shi an gaskata shi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh